Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Kwanaki 500 kenan da yin awon gaba da mata da yara 39 a Ingalewa da ke cikin yankin jihar Difa daga kungiyar Boko Haram nauyi ne da ya rataya ga wuyan gwamnati na su saka a sako su kamar yadda kungiyoyin fararen hula suka bayyana a cikin wata sanarwa da suka fitar a yau da safe. Sarrafa ƙarafuna ita ce sabuwar sana'ar da waɗansu ka dogara da ita a Nijar, tsoffin ƙarafuna da ake ɗaukawa tamkar shara. Za ku ji rahoto a cikin labarunmu albarkacin ranar da aka keɓe a duniya dangance da wannan aiki. Yanzu dai sanyi ya shigo gadan-gadan. inda Maryama Kenda ta mayar da hankali a kan ɗaukar matakai na kare yara daga sanyi duka dai a ƙarshen labarun. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne kwanaki 500 kenan da yin awon gaba da mata da yara 39 a Ingalewa da ke cikin yankin jihar Difa daga ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyoyin fararen hula a yau da safe sun kira taron manema labarai a cibiyar Alternative domin tunatar da al'amarin da ya faru biyu ga watan jiya dubi da goma sha bakwai inda suna buƙatar gwamnati ta yi wani abu domin a sako mutanen da ake garkuwa da su. Kaka Tuda ya yi wa Alamin washar ƙarin bayani. kwanaki dari biyar cicip suka cika alhamis goma sha biyar ga watan novamba wannan kwanaki dari biyar ne da 'yan boko haram suka hudo mata da yara talatin da tara a kauyen galewa da yankin difa sanin kowa ne tunda aka hudo wannan mutane babu labari yau ba ma san ba wannan mutane wani irin hali suke ciki shi yasa a wajen mu na kampani kuma a matsayin mu na kungiyoyi masu kare hakkin dan adam muka saya muka ce muyi bayani da 'yan jarida dan duniya gaba daya ya san da cewa lallewa na mata da yara ba mance da su ba kuma wannan abun mun yi shi ne don mu ja hankalin gwamnati da cewa nauyi yana da ta wuyan gwamnati da ya yi kokari ya maido nan mutane Yara ƙanana tamanin ne duka 'yan Nijar jami'an Duwan na Noye da ke cikin kudu maso gabashin ƙasar Cote d'Ivoire suka tsare. A ranar goma ga watan Nuwamba wasu 'yan Nijar biyu ne suke tafe da mutanen waɗanda suka nufi ƙasar Cote d'Ivoire. Shugaban ƙungiyar EPAD Nijar Sadiku Musa ya bayyana sakacin jami'an tsaro na iyaka da suke kula da tsaron lafiyar jama'a a hirarsa da Je peux comprendre que ce soit une dizaine d'enfants. k'i peut peut-être contourner des frontières. Ina iya ganewa idan aka ce yara akalla goma ne, watakila suna iya gewayawa iyaka, amma har wajen mutum tamanin akwai yara mata masu shekaru biyar, shida zuwa bakwai. Ban tsammanin hakan ya rasa jan hankalin jami'an da ke da nauyin kula da lahiyar mutane da ta dukiyoyinsu. Inda abin ke bani haushi, wa a ce jami'an duwan ne suka kama waɗannan motoci. Alhali akan iyaka akwai jami'an 'yan sanda da na jandarma, amma a ce ma'aikatan duwan da ke noye ne suka bincika. Haka na nufin duk inda waɗannan mutane suka biya akwai faruwar lamarin cin hanci wani abin haushi kuma shine har yanzu ba mu sami labarin da ke nuna cewa an kama waɗanda suka yi fatocin yaron ba ba mu ji kuma cewa akwai wani aikin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin niger da na cote d'ivoire ba hakan na watsar da dukkan yarjejenonin da aka cimma a game da ci da gumin ɗan adam Daga ranar goma 11 zuwa goma sha uku ga watan Nuwamba ne a birnin Paris na ƙasar Faransa aka gudanar da wani babban taro bisa zaman lafiya. Abin da aka mayar da hankali a wajen taron shine ƙalubalantar canjin yanayi a duniya, inda suka tattara duka waɗansu yarjejeniyoyi a fannin muhalli. Sani Ayuba shine shugaban ƙungiyar matasa masu sa kai a fannin muhalli, ya yi wa Alasan Kuzi ƙarin bayani a game da abubuwan da suka tattauna tattauna a wajen zaman taro ta wayar tarho. Lokacin tattaunawar da farko an nemi sanin inda aka kwana ne game da wannan ɗaukar alkawalin. Zartar da alkawalin ya kasa balema a rattaba hannu a kansa. Muna ganin zuwa shekara 2019 za a tunkari sasantawa don a ga ko za a amince mashi. Yanzu haka an samu ƙasashe biyar da suka nuna rishin amincewarsu. Su ne ƙasashen Amurka, Turkiya, Filipin na dan mance sauran kasashen biyu. Muna fatan nan zuwa ƙarshen shekara ko an samu ci gaba ga samun bukatar. To bisa mi kuka tsaya? Bisa barazanar mahalli wakiliyar mazamna wurare na ainihi ta fayyace alakar da ke akwai tsakanin al'umma da muhalli. Bale ma al'umma mazamna wuraren ainihin su wanda su na tare da yanayin mahallin. Shiko idan mahallin ya taɓarɓare hakan na iya haddasa batun rishin kwanciyar hankali tsautsawon ra'ayin ta'addanci kai har ma maganar bakuncin habre. A yau ne goma sha biyar ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe a duniya domin sarrafa ƙarfa tun a shekara 1994 a ƙasar Amurka. Mahimmancin wannan ranar shine ɗaukaka amfani da kayayyakin da ake sarrafawa. A maraɗi da yawan jama'a ne suke aikin sarrafa ƙarafuna ga rahoton Mohamed Mamman wanda Asmani Shina ya fassara. a cikin wannan kwaramniya ne rabiu isa zaune karkashin rumfar ma'aikatarsa ke fara sarrafa wani guntun karfe na tsohuwar mota zuwa murhun zamani rabiu na gudanar da wannan aiki yau shekaru shida kenan ciki ne yake samun kuɗaɗen biyan bukatunsa na yau da kullum kaga ana samun tano ana samun okazai wanda aka aiki da shi ya mutu kuma shi ma mana aiki da shi sannan kuma akwai kwano na mota kaga shi ma muna aiki da shi iya bakin gwargwaro na samu da abin da nake nema a yanzu mutane sun san daraja tsohon karhi da ma makera da wanda ba makira ba saboda ya zama kuɗi. Alhaji zuladai ne shi ya karkata ne wajen fitar da kayayyakin karfe da aluminium zuwa kasashe makwabta ya bayyana cewa gida-gida yake bi domin tattara karafunan. a kowane lokaci in an hidda tsohin karafuna aka yi kiran mun je mu gano in suna saiwa mu sayi in ba saiwa mu bar mutum kayan shi amma sai matacce muke sayi eh, tsohon mota ana sayi wadda ta mutu sai a sassari ta zuba cikin bola daga nauyi ne mu kilo muke auna da sai an sassari ne an auna ana sayi sha biyar ana sayi sha shida har zuwa dala ishirin kilo guda ana ɗauka akan nijeriya ana ɗauka akan kotunu a yau ta hanyar wannan aiki na sarrafa tsofin karafuna da sauransu da aka ɗauka tamkar shara ne wasu mutane suka sami arziki Kashi talatin cikin ɗari na riba abinda mutum ya ajiye a cikin sati shine abinda wani banki mai suna mayar V and Solution a nan mai yake baiwa abokanin cinikayyarsa. Mutane da dama ne suka buɗe ajiya a bankin domin samun wannan riba a ranar Litinin goma sha biyu ga watan Nuwamba a yayin da jama'a suka je cire kuɗi Abin ya ba su mamaki inda suka ga wurin a buɗe, abin da ya sanya har suka fasa gurin. Ɗaruruwan miliyoyin kuɗaɗe ne dai waɗannan mutane suka mamaye. Musa Hassan ya tattara ra'ayin waɗansu da abin ya shafa. ma'aikata ne suka sanya cikin kasuwa matasa da ke ta kewaya suna ba da bayani mu dai ba mu daɗe ba tare da su cikin sati na biyu muke To, ka ajiye kuɗaɗe a gunsu? Eh, amma ba su da yawa don yau ne suka cike ma sati biyu. Abinda Allah ya kadarta wa bawansa haka za a. Anwawa ganwa da yino. Wani abu da zai kenan ga aiki tankin wurin. Su da ke san civilizan mutane. Ya ma yi sun yin takarda na ce sai na diba. In na diba kwamfuta zan zo in gani yadda zan yi. Mun ga asar kikinet abokan mu sun shiga sun yi bore sirba. Kaso talatin bisa ɗari suke ba mutum bisa kuɗin da kai ajiye gurinsu. To kai kamar nawa ka bada ajiya a wurinsu? Shika ɗari uku. To an baka riba a kansa? A'a, ba ni ba, abinda sati-sati ake zuwa ɗauka. Ranar Litinin wani kanina ya mani waya ya ce mani ai ba kowa a wurin. Ya ce ya je da kansa ya tar da wurin wayan. 'Yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta MENA na ƙasar Nijar da suka hada da 'yan wasa na cikin gida sun ci 'yan wasan Le Lyon Atlas na Morocco da ci ɗaya da nema a wasar sada zumunci a jiya a filin wasa na Star General Sani Kunce da ke na Yamai. a cewar suleiman mohamed shugaban kungiyar 'yan jarida na wasannin motsa jiki na ƙasar Nijar, ya ce wasannin biyu suna daga cikin shirye-shirye na tankaɗe na gasar cin kofin ƙasashen afirka muktar hamadu ya tambayi wato suleiman mohamed ga abin da yake ce masa wannan balo da ta gama 'yan Nijar da 'yan marok. balo ce tsakanin 'yan balo doko 'yan marok su sun kawo lokokinsu sun ce suna son a yi musu match amical Nijar ta sa lokokinta cikin dai kashi 80 bisa 100 duka loko ne amma Antonio ya ce to muna da wata balo da za mu yi can Eswatini ina son yi profite da wannan in sa wurin yara na kamar su hudu ko su biyar hakan ga su ma su samu su yi match da entraînement Ekip biyun ne mu mun ka gama mun ka da guda kip lokal kin da mai ekip a amma lokokin sun yawa to shine Allah ya saka mun ka ci nasara ɗaya da banza lalle wannan acamikal ne mai muhimmanci kwarai tunda ya samu ba yaran namu horo sun yi mashi dantarin makakin su ɗauki jirgi yau in Allah ya yarda su ta can Eswatini. Jihar zandara tana ci gaba da tankaɗe da rairaye na zaben 'yan kokowa da za su wakilci jihar a kwamɓalar kokowar gargajiya a karo na 40 da za a gudanar a Tilaberi. yanzu ana ci gaba da tankadan a gure da zai kare zuwa 22 ga watan Nuwamba da za a yi zaɓe na ƙarshe. Amadu Sule, shugaban ma'aikatar matasan motsa jiki, ya ce 'yan kokowar suna buƙatar koyon baya daga jama'a a hirarsa da Mustapha Mamman Sani. les communes ont déjà fini leur commune commune har sun kare tankaɗe da rairayen su tsakanin ranakun biyu zuwa hudu ga watan na gundumomi za su fara su kammala goma ga wata bayan sun kammala za a tattaru a gure daga sha biyu zuwa ishirin da biyu ga wata don fitar da wa'anda za su wakilci jihar ga kokowar neman takobi a talabiri aji na arba'in masu trainin in suna nan suna yi iyaka domin shiryar da 'yan kokowar don haka muna buƙatar samun goyon bayan jama'a 'yan kallo na zandar ba sai an jirai wato jajibir ɗin kwamfalar ba ko ranar kwamfalar kanan kuma a koma ana cewa ba mu samu nasara ba ne muka yi mi kuma an ba mu yi ba Tun sai rahotonmu na musamman a Nijar yanzu haka lokacin sanyin hunturu ya sanyo kai, inda da dare da kuma da safe ake yin sanyi. Suna da yawa iyaye mata da suke ɗaukar matakan kariya daga ilolin da sanyi yake haddasa wa yara. Ga rahoton Maryama Kenda wacce ta je a babbar kasuwa inda mata suke sayan kayan sanyin wato a fasarar Gungu Muhammad Dantani. zamne karkashin rumfar mai sai da ɓosho Ibrahim Laila na tona tulin tufafi rigunan ɗari na yara har ma ta samu da dama wanda ta mallake tsakanin kafafunta kowace shekara somawar ɗari laila na tana da katifinta a babbar kasuwar yame inda a cewarta tufafin na kwarai ne kuma ga su da farashi mai sauki. Kowace shekara in sanyi ya hara muna zuwa kasuwa mu sayi kayan sanyi muna sayan isassu wanda za su wadatar da mu har lokacin da sanyin ya ƙare. Muna kashe jika goma zuwa jika goma sha biyar ga kowane yaro kayan suna da sauki ana samun su kala-kala kuma kayan garan marshe sun yi na sauran kasuwannin sabunta Shigar wanga ɗari mafi yawan tufafin ɗari na yara ne ake gani a cikin kasuwar a faɗar Abdullahi Bubakar da ke tsaye tsakiyar kayan nasa wanda yake ma lakanin zubin zaben farko ya ƙara da cewa a yanzu dai masu sayan kaɗan-kaɗan ne suke zuwa. Yayin ban kare daga nayar. Tufafin ɗari ne muke saidawa yanzu. Masaya suna zuwa kaɗan-kaɗan. Na manya kaɗan-kaɗan ne muke samun ciniki. Na yara ne ake saye. Tufafin da nake saidawa zaɓin farko ne. Ina saidawa tsayawa jika guda ɗari uku har jika biyu ya danganta da kayan da muke da su. A wanga lokacin ɗari ƙwararrun malaman kiwon lafiya na gargaɗi ga uwayen yara na su kare 'ya'yansu domin su ne masu rauni a busuwar sanyin kuma sun yi kasancewa cikin sararin kamuwa da cututtuka na lokacin ɗari kamar cutar majinar gaba cuta mai dushe sheda haka Dr. Sumana Alfazazi ƙwararre a wannan fanni ya shaddada. A wannan lokaci ne yake banna sosai ga ƙananan yara, ya kamata a yi duk yadda ya dace a kare waɗannan yara daga sanyi da kuma ƙura, domin cikin kura ne ƙwayoyin cuta suke. Kenan ya kamata a rufe kafafen da iska ke shiga na yaro ta hanyar amfani da tufafi masu gumi kaɗan. Kada a yi wa yara wanka da ruwa masu sanyi sosai. A ƙasar Nijar kowace shekara kaso goma bisa ɗari na yara ke kamuwa da cututtukan masu tsanani ga dushe shaiɗa kamar majina mai kama gaba ɗaya daga dalilan da ke kashe yara in ji dr sumana alfazazi ƙarshen labarin kina a kasance lafiya Shirye-shiryen Studio Kalangu a agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Studio Kalangu.